sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar araha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yau za mu ci gaba da firar tamu da bakonmu Malam Samaila Ibrahim Rimaye kan irin demokradiyyar Najeriya da tattalin arziki. Makon jiya ya fara yin bayani a kan karuwar talauci a ƙasar sai lokaci ya ƙure. A ci gaba da firar, na tambaye shi shin irin tamu demokradiyya ɗin ce ta jawo ƙarin talauci sai ya ci gaba da cewa. Abin da zan ce demokradiyya domin ai su gwamnati, demokradiyya ce ke jagorar gwamnatin najeriya maimakon talauci ya ragu talauci ya karu don haka in ka tambayi ni zan gwamnati ba ta yi taimako ba ta fuskar talauci kaga wannan da da nake baka mm. bankin duniya ya yarda da shi central bank of nigeria babban bankin gwamnatin nigeria mm. ya yada da shi a cikin shekarar da ta gabata national bureau of statistics ta fidda alkalma da suka nuna cewa ƙasar najeriya tana cikin talauci matuƙa har ma ta fidda ƙasa eh, jihohi da suka fi kowaɗanne talauci da kuma wadda ta fi kowace eh, kyautata rayuwar jama'a sai suka ce jiha sokoto ba ɗazin kashi saba'in cikin ɗari na gaya maka ba eh. sokoto abinda national bureau of statistics suka nuna shine talauci talauci ya yi ma jihar sokoto yawa ta yadda kashi tamanin cikin ɗari suna ƙarƙashin wannan layin na talauci jihar niger ita ce ke da ƙarancin talauci waɗanda suke da kashi talatin da biyar na jama'a su da ke ƙarƙashin wannan layi mm. na talauci to don haka ni in ka tambaye ne demokradiyya ba ta taimaki ƙasar najeriya ba ta wurin kawar da talauci ana taɓaɓatin kawar da talauci talauci na ci gaba fanni na farko ke kenan salihu garba to ina jin ka bari mu yi magana akan yanayin rashin aiki ga matasa domin duk duniya abubuwan da ake fuskanta ke ne zamanto matasa da ke tashi suna yin karatu ana samun masa aikin yi ana cewa yara manyan gobe mm-hmm. sai yaro je karatu ya dawo ya ci dangaririya a cikin gari ba aiki world bank da central bank sun fidda alƙalma a kan wannan ya zuwa lokacin da aka fara demokradiyya a najeriya matasa masu samun aikin yi sun kai kashi hamsin cikin ɗari a cikin alif dubu ɗaya ɗari tara da tara lokacin da aka soma demokradiyya lokacin da aka soma wannan demokradiyya ai muna maganar demokradiyya shi yanzu nake ɗaukar lokacin da demokradiyya ta fara ta kama gadan-gadan mhm. ya zuwa wannan shekarar bankin duniya world bank da central bank na najeriya sun fidda alkalima kuma sun yarda da juna cewa matasanmu na najeriya kashi tamanin cikin ɗari ba su da aikin yi ma'ana kenan idan ka samu matasa biyar kuɗi daga cikinsu ba su da aikin yi ɗaya ne kawai ke da aikin yi a najeriya ina makaradiyya ta taimaki matashin najeriya da lokacin da aka fara kashi hamsin ne suke da aikin yi amma ya zuwa yau kashi tamanin ba su da aikin yi amma sai ga wani wasu alkalma da national bureau of statistics suka fitar suke cewa a kowa ya murna ya farin ciki zuwa shekara ta goma sha biyar wai kashi ashirin da bakwai daga cikin 100 na matasan najeriya su ne ba za su zamanto ba su da aikin yi turgaki a cikin shekara mai zuwa mm-hmm. kaga hankali ba zai ɗauki wannan ba idan a yanzu muna maganan kashi tamanin eh. wani al'ajabi me zai faru daga cikin wannan shekara zuwa shekara mai zuwa da za a ce wannan lambar kashi tamanin ta ragu da kashi sittin yauwa a ce an mai da ita kashi ashirin da bakwai. To. Eh, demokradiyyar Najeriya ba ta taimaki matasa wajen samun aikin yi ba. Kuma kaga wannan shi ke kawo dukkan irin matsaloli da ke faruwa a cikin ƙasar mu Najeriya. Sabili da haka ba ta taimaki tattalin arziki ba. Ba ta taimaki tattalin arziki ba. To. Kaga wannan shi ya kawo a hauhawa ayyuka na asha ayyukan ta'addanci ayyukan Eh, laifuffuka iri daban-daban a cikin ƙasa don mutumin da ya yi makaranta ya yi karatu mai zurfi ya zo ba aiki idan ka bashi lokaci zai ta sa tunani iri daban-daban ya ta sake-sake a zuciyarsa nan da nan sai ka ga an ja ra'ayinsa zuwa aikata abin da ba shi kenan ba hmm. saboda ba shi da aikin yi to kaga arzikin ƙasar mu bai samu taimako ba a cikin lokacin gwamnatin demokaradiyya bari mu dawo kan maganan eh, tsaro a ƙasa ta sani salo garba lokacin da aka fara lokacin da aka fara wannan demokradiyya a cikin shekara ta 1999 ƙasar mu Najeriya a gaskiya zan ce muna zaune lahiya idan aka kwatanta da abubuwan da ke faruwa yanzu kila wancan lokacin abin da za ka ji ana magana dai ko 'yan fashi 'yan tashe-tashen hankula ƙanana da ba su kai wani minzani ba a cikin ƙasar najeriya akwai kyakkyawa yadda a cikin jama'a jama'a suna yadda da juna ana zamantakewa da juna amma ya zuwa wannan lokaci kaga rikici iri daban-daban ya dabaibaye ƙasar nan rikicin siyasa wanda aka cakuɗa a cikin addini da ƙabilanci kaga tun daga lokacin irin rikici na jos cikin jihar plateau wanda ya ci ya ki cinyewa hmm. aka zo aka samu yan ta da kayar baya na niger delta wanda tsohon shugaban kasar najeriya marigayi alhaji umar musa yaraduwa ya yi kokari aka samu sauki ta wannan fannin aka zo aka samu 'yan boko haram yanzu da suka bai kasar nan ya rikicin fulani da manoma wanda ya ɗauki sabon salo hmm. domin da can rikici da ake tsakanin fulani da manoma za ga eh akwai ana samun tashin hankali amma ba irin kazaman rikici irin wannan ba za ga ana amfani da mugayen makamai ana kashe jama'a ana bata dukiyoyin jama'a duk waɗannan ba taimakon eh, tattalin arzikin ƙasa suke ba domin lokacin rikici ai ba wata harka da ke tafiya eh, ba kasuwanci mhm. ba aikin noma duk wasu al'amura da ke inganta tattalin arzikin kasa da ma walwalar jama'a jan baya take yi sannan wani mugun abin da ke faruwa yanzu misali shine maganar rashin yadda a tsakanin jama'a saboda magana boko haram din nan yanzu duk wani da ke bangaren arewa kama daga irin kogi benue taraba abin da ya arewacin najeriya Mm. idan ka tashi kai kudancin najeriya ganin ka ake kai dan boko haram ne kowane ko ma kana da wata kabila ka daban ko ma kana da wani addinin ka daban a dan boko haram ake ganin ka sai a rika kyamaka ana ture ka mm. ka gama har a kwanakin nan ma eh, eh, jihohin can kudu suka kada wani abin na cewa wai sai kayan rajista ai ka ji labarin nan eh mun ji labarin yawwa wai sai rajista a cikin ƙasar najeriya a ce sai kayi rajista sannan a baka 'yancin zama a cikin wannan jihar kaga wannan ya ɓata dangantakar da muke da ita da yadda da za ka tafi ko ina ne ka je ka zauna kuma a yadda da kai a karbe ka hannu biyu kuma kai kasuwanci kai kasuwancin ka ba wanda zai tsangwame ka ba wanda zai yi kyamarka amma yanzu gaske shine ana kyamar mutanen arewa a kudu to jama'a a za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan ubangiji ya yarda mu ci gaba a madadin bakon namu malam samala ibrahim rimaye da julie gresham wadda ta shirya mana sauti ne salo garba ke cewa ku huta lafiya baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau wanda ka yi wa sai ya ji